uh, mun samu mata sun kai kusan guda uku zuwa hudu eh, masu ciki sannan mun samu ɗaya wanda Allah ubangiji ya mata rasuwa kafin su tashi ma mai mu ɗaya to wannan shi ne abin da muke da shi a hannu akwai wasu da suke dan cutuka ɗaya biyu wanda muka ga cewa doktoci suna duba su sun ba su magunguna ah, muna duba su inda jikin nasu ya ya ya kan kama tafiya za mu tafi tare da su in kuma da ƙarshe mun samu matsala da ba za mu yi warewa ba dole mun zaka da su amma yanzu dai sofa dai mata ne muke da damuwar su muke da damuwar suke samu suka samu juna biyu su ne za mu kai da su da kuma wanda kuma Allah ubangiji ya mata rasuwa ba mun ce ba za a zo kam ba za a zo kam amma sai mun shirya in mun shirya takardu kome da kome na hannu mun kimtsa sai mu ce wuri kaza su zo su zo su zo su kabi takardun su su kimtsa su shiga jirgi su wuce Saudi Arabia ba su zo su zauna akan ba dim dim dim a'a kamar Adamawan a jihar Taraba ma an kammala shirye-shiryen soma jigilar ta jihar kamar yadda sakataren hukuma alhazan jihar Alhaji Habibu Almuke tabbatar bana muka dauki matakai akwai fom da muka buga duk macin da ba ta da muharrami ba za ma saurare ta ba sannan akwai sufin mutane da ba su da karfi su ma muna ga aini idan mun lura cewa mutum bai da cikakken lafiya ba za mu bar shi je ba da maza da matan duka maniyatan mu sun zama dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu wani kira kyau maniyata da kowa zage nemi ilimin yadda zai bauta wa Allah in ya je domin bai kamata kullum muna kara gaya musu ka biya kuɗi fiye da rabin miliyan sannan baka san me zaka je kai makka ba to muna kara kiransu da su nemi maluma a sanar da su yadda ake ibadan kuma su san dokokin Najeriya dokokin hukumar Saudiya kada mutum ya je ya tsaka kansa inda ba wanda zai iya fidda shi ita dai hukumar alhazan Najeriya na hako kira ta yawa jami'an hukumomin alhazan jihohi na su kula su kuma yi adalci ga alhazan su Alhaji Zakari Al'umma shine jami'in hukumar mai kula da jihohin Adamawa Gombe da jihar Taraba su kasance su ba da karfi ta faɗakar wa alhazai su fahimci ainihin muhimmancin abin da zai kai su kasa mai tsarki so su kuma kwanu alhazai su kansu muna so officials sun da sauransu su ai tsakaninsu da allah maluma dai na ci gaba da faɗakar da maniyata abubuwan da ya kamata su kula musamman sabbin maniyata da suke kan gaba a bana